بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد ربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نفسه واهتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah ta'ala kawo yau tara ga watan Ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wasallam dai da dari hudu da talatin da takwas kuma hudu ga watan shida miladiyya dubu biyu da goma sha bakwai wannan masallaci mai tarin albarka muhammadu sultan bin ci gaba da tafsirin alqur'ani mai girma سورة المائدة إن شاء الله تعالى آيات إن ترى وأن تشيني مجلس من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون بسم الله الرحمن الرحيم بايع الله سبحانه وتعالى يا من بيان kuma ya ɗaura hukunce-hukuncen da cewa yana sane da duk abin da bayi suke aikatawa sanin sana nuna zai saka babban sakamakon da ke nunawa yake faruwa a game da ilimin Allah ba da in Allah ya ce ma da ya san kaza to yana nufin akwai hisabi akwai bincike akwai sakamako bayan yi haka sai Allah ta'ala zai zo ya nuna cewa manzansa aikinsa shine isar da sako ba a tsora masa sai ya matsa ma wani ya kama shi da makata ya ja shi dole sai ya ba Allah in yi isar da sako ya sauke nauyinsa ya rage kuma na wanda aka sauke aka aka yi masafan aka kawo masa sakon ya bi ya ji ya yi aiki da shi ya saba wannan Allah ba zai tambayi wani manzo a game da wannan ba abinda Allah ta'ala zai tambayi manzanni shine sun isar da sako ne eh, tambayar da zai muke ce ma za ku ibnu a'a ba yana tambayar cewa me aka amsa muku bane ko me yasa ba a bi ku ba me mutanen ku suka ce ku sun bi ku ko ba su bi ku ba shikenan kuma yana sane da haka Allah ta'ala ce ma ala rasuli ba abin da aka dora ba manzo illa al-balagu sai dai isar da sako wallahu Allah ya'lamu yana sane da ma tubuna duk abin da kuke bayyanawa kuma tafsirun da abin da kuke boye ba zai boye ga Allah dama Allah madaukakin sarki يا شيء يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته أو بقراءة فما بلغت رسالاته الله يعصمك من الناس يا أخي مزبوط إسد ساقن الله تعالى يأمر شيك دك إسر إذا بقى isar da sakon nan ba to الله isar da الله Allah ba gaba ki الله Allah zai tsare ka daga mutane Allah yana tare da kai zai goyi bayan ka zai taimake ka الإمام ابن جرير الطبري رحمة الله عليه يقول ليس على رسولنا باب أكمل الذنب الذي أرسلناه إليكم أيها الناس wanda muka aiko shi zuwa gare ku ya ko mutane bi inzarikum iqabana domin ya muku gargadi a game da azabar baina dai azabin shadid wanda azaban nan tamu za ta zo ne a gaba ga azaba wata take mai tsanani wa idarina ilaiku da kuma uzurin da muka yanke mu. idan aka ce a azara a azara akwai a azara akwai itadara akwai azara azara shine ka ba wani uzuri ya maka abu ka gane cewa abin da yayi ba daidai ba ne sai ka sai shi ke nan ka ba shi kudiri ta ce azara ya ba shi kudiri ce wai ana ba da labari dai daga cikin malaman adabi bala al na ibn ahmad al-karahili shi ya kirkiro ka'idodin da ake gane waƙoƙi yana da wasu ma'aunai da yake auna waƙoƙi ya gane mai kyau da wadda ba ta da kyau da wadda take da ka'ida da wadda ba ta da ana ce su tafa'i mustafilun mustafilun mustafilun mustafilun irin sai yana aure wasu waƙoƙi a gida sai dan shi ya je kofar gida ya ce ya ayyuhan nasu inna abi qad kunna ko mutane ba za ga yana a cikin gida ya hau kuci wasu kalmomi yake faɗi ni ban san abin da yake faɗa ba sai aka zo aka tara a kofar gida abin ya ce lafiya da ga abin da ɗanka ya zai faɗi ya ce ka haukace ni لو كنت تعلم ما أقول عذرك أو كنت أعلم ما تقول عذرتك لكن جهلت مقالتي فعدلتني وعلمت أنك جاهل فعدلتك da ka sa abin da nake faɗi da ka bani ni ma da na sa abin da kake faɗi da na baka uzuri amma ni na gane da kai jahili ne sai na baka uzuri kai ko da kike jahili baka san abin da nake ba ta je kana tozarta na kana cin mun mutunci ka ce na hauka ce in ya azara ke amma ka ce a azara ya ba shi ya yanke masa hanzari ki ya baka uzuri ya baka uzuri ya baka uzuri amma baka ci ba ya ce a azara hadisin annabi sama yace a azara Allahu ra'an akhara ajalahu hatta ballaghahu 60 sanata Allah ya yanke ma wani mutum hanzari ba yi da uzuri a wurin Allah da Allah ta'ala ya kai shekara 60 da ya abin arziki ba sai shekara 60 bai sauke hizbi sun ba ba da ba da rubutun wannan bai da wuri a wurin Allah sai itagara itagara shine ka nemi uzuri a wajen wani wa Allah nan wa yidarikum Allah ya yanke muku uzuri domin ya aiko muku da manzanni manzanni an ta kudu ma za a min bashirin wala nabi a baya fa kan ja'akum bashirun wa nabi kan wani ya zo ya ce ai Allah bai aiko mana da mai gargadi ba bai aiko mana da mai wa'azi ba mai cewa ayi mai cewa a bari mai cewa an ba Allah za a shiga aljanna mai cewa an saba ma Allah za a shiga wuta kada wani ya zo ya ce fakad ja'akum bashirun wani nabi mai gargadi ko mai bishara ya zo ya zauna a cikin shekara ashirin yana muku wa'azi yana karantar da ku baya zuwa ko ina nan sama baya zuwa ko ina baya zuwa gona baya zuwa kasuwa tun da aka masa wahayi aikinsa karanta da alkur'ani da sunna sai wani kuma ya zo ya ce ma Allah maza ku sarki cewa yana da wuce kai kuma yi da wuce manzo ya fitar da sako sallallahu alaihi wa sallam shi ya sa ranar da aka yi hiddatul wada'i hajjin ban kwana annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya isar da sakonnin Allah na karshe ya rika daga hannu sai ya tambayi jama'a ya ce ala hal ballaghtu shin na isar da sako ala hal ballagtu na isar da sako sahabbai suna cewa eh al-imamu Abu Zur'at ar-Razi dai daga cikin manya-manyan malaman hadisi ce sahabban da suka yi biddatul wada'i sun kai dubu ɗari da ashirin wanda annabi sama ya zo da su kawai daga Madina suka zo maka suka yi aikin hajji sun kai dubu ɗari da ashirin banda wanda suka zo daga wasu ƙauyuka to annabi sallama ya rika cewa na isar da sako duka suka ce ka isa annabi sulama ya taga hannu ya ce Allahumma fashhad ya Allah ka shaida wa kafa billahi shahida kuma Allah ya ita ya zama mai shaida saboda ka annabi sama ya isar da sako shi yasa duk mutumin da ya ce annabi sulama ya boye wani sako fara ɗaya bai isar ma da al'umma ba to ba musulmi bane sako fara ɗaya cewa gashi Allah ta'ala ya ce isar da sakon nan amma annabi sulama ya ɓoye irin waɗannan ayoyin ba ita kaɗai ba da makamantanta suna hukunci akan mutum ya yi ridda ya yi ridda to balle na cewa wai wani zai zama khalifansa da sama ya isar da kowane sako sai wannan saƙon ne na ƙarshe za a ce ya koyi Allah bai ma'anar sama wahayi cewa ya ce ga wanda zai zama khalifansa ba ku wannan ya kayan ishara يعطى الله ورسوله والمؤمنون إلا أبا بكر الله بيدوني يزم خليفة فاهم عن نفس السلامة عن نفس السلامة ما هم ممن ما بس يتبع قول أبو بكر بي زم خليفة إشارات مهو أبا بكر فيصلي بالناس شيء ما سيدنا أبو بكر يتلى دمتاني شيء ساتح بيتك شيء رضي رضيه لنا في ديننا فكيف لا نرضاه في دنيانا يا annabi sallallahu alaihi wasallam ya yadda mana da shi a addinin mu ya ga ba za mu yadda da shi a rayuwar mu duniya ba ya ce ya zama ya sallah yana da rai ya ce ya sallah da mutane alhali yana cikin gida bai da lafiya shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku ce ma abubakar ya sallah ya zama na'ibi na mai shara ce ita ba cewa sai ina bukar zai zama khalifa bayan annabi sama to ya za a yi wani saboda bata ya zo ya ce wai manzon Allah sallama ya ki yi bayanin cewa sayyiduna Ali radiyallahu anhu shi ne zama khalifa bayan Allah ka raba mu da bata so da ka Allah ta'ala ce da yankewa hanzarin da yayi mabayi bima fihi qad hujjatikum abun da yanke muku hujjoji ba wata hujja da za ku zo gaban Allah ka ce maka. Allah ta'ala ya aiko manzo ya saukar da alqur'ani alqur'ani nan kuma Allah ta'ala ya sanya shi kitabun mukhallada littafin da zai dawwama qur'ani na nan qur'ani na nan sannan kuma masanan sa za suna nan suna nan jiya muka ja hadisi tabdidi fi sai ya ce Allah madaukakin sa inna Allah yukhriju ala ra'si kulli mi'ati sanati man yujaddidu li hadhihi al-ummati dinaha bayan kowace shekara da sai Allah ya fitar da wanda za su yi aikin ta da dini sabunta addinin nan abubuwan da aka shigar na bid'o'i da ƙarerai da hadisai mawdu'ai da hadisai bawasilai da la aslalaha duk wa ara waɗanda ba su da ƙarfin dalili duk ai watsi da su Allah ya yi wannan alƙawari ya za a wani ya mutu ya ce wajen Allah ce yana da hanzari sai da hanzari illa an yu'addiya ilaykum risalatan abinda kawai muka dora ma manzon mai isar da sako ilai ilayka tawab Allah madaukakin sarki kamar yana ce mana lada a wajen mu yake mu za mu lada mu za mu ba da lada ala ta'ati ga wanda ya bi wa alaina al-iqabu ala al-ma'siyati sannan kuma za mu azaba idan an saba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aikinsa shine isar da sako aikin aikinsa shine isar da sako ya isar da sako kuma ya isar komai sai da ya bayani Hudayfa ibn al-Yamani radiyallahu anhu ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ko wani da yake tashi a sama face sai da manzo Allah sama ya musu bayanin ba ya bude ce ba Hudayfa wai ku wannan wani irin annabi ne na har yadda za ku yi bayi sai ya faɗa muku yadda za ku yi bayi sai ya faɗa muku ai wannan manzon namu babu wani abu face sai da ya karantar da mu duk wani tsuntsu da kage yana shawagi a sama wannan manzon namu sallallahu alaihi wasallam shi ne mana bayanin amfaninsa ko tabbatarsa a rayuwarmu to da ka menene zai koyi komai a fili yake saka wannan ita ce ka'ida annabi kuma ya isar da sako gaba ɗaya al-imam al-qurtubi rahmatullahi alayhi yace ai laysa lahu al-hidayah wa at-tawfiq wa al-thawab annabi sallama ba a damka shiriya a hannunsa ba ba a damka datarwa a hannunsa ba sannan lada ba a hannun shi yake ba iyaka Allah ta'ala ya ce wa innaka latahdi ila siratin mustaqim malamai suka ce hidaya kala biyu ce akwai hidayatu ta'limin wa irshadin akwai hidayatu tawfiqi hidayatu ta'limin wa irshad shiryatarwa ta nuna hanya shiryatarwa ta karantarwa karanta wa mutum aya a karanta masa hadisin annabi sallama bidayatu ta ta'limin ake masa ya rage kuma nashi shi yasa Allah ta'ala yi amfani da atali salo-salo na magana kala-kala domin fahimtar da mutane daga ciki akwai amsal Na الأمثال ma للناس وما يعقلها إلا العالمون shi sa ɗaya daga cikin salaf tabi'i yake cewa duk lokacin da na karanta wannan ayar sai jikina ya rawa Allah yana cewa misalai ne muke buga wa mutane amma ba ne gane cikin sai illal alimu sai masana sai ina jin tsoron ka in zama bana cikin waɗannan matsala. shi yasa suke cewa man duriba lahu misalun falam yafham fala yastahim illa nafsa duk wanda aka buga mai misali ya kasa ganewa kai ya zargi kowa sai kan shi kwakwalwar ke da matsala kuma malaman tarbiyya suna cewa آخر أساليب التربية التمثيل وضرب الأمثلة ƙarshen hanyar da za ka buga karantar da mutum ƙarshen hanya hanya ta ƙarshe ita ce ka buga masa misali in ka buga masa misali ya ki gane wato me za ka masa ka masa bayani bai gane ba ka zo ka masa aikaci ka to kaza da kaza kai masa ka buga masa misali amma duk da haka ya gane ba to me za ka mishi sai dai ana operation na kwakwalwa a fata a kwanci a shirye masa a canza wata to in ana yi za ka mai kuma ne sabin baka duri ta wannan ba za ka iya ba to shine hidayatu ta'limin annabi sama Allah ya bashi wannan sannan magajan annabawa malamai su ma Allah ya ba su wannan hidayatu ta'limin shi sai hidayatu tawfiqin a hannun Allah take innaka la tahdi man ahbabta kai baka isa ka shirye da wanda kake so ba wace irin shiryatarwa hidayatu tawfiq shi sa Allah ta'ala ya nuna hidayar tawfiqi a hannunsa take tun daga babanmu annabi Adam alaihi aka nuna masa aka jarrabe shi da ɗansa ɗansa na farko bai yi imani da Allah ba shi ya fara wani man sanna al shi ne farkon wanda ya fara kisan kai a ban kasa hadisin bukhari sannan annabi nuhu alaihi salam sayyidul abinda awwalul mursalin shi ma aka nuna masa a ɗansa aka nuna masa a matarsa duk Qur'ani ya ba labari annabi lutu alaihi salam aka nuna masa a matarsa annabi ibrahim alaihi salam aka nuna mishi a baban shi annabi sallallahu alaihi wasallam aka nuna masa a babbansa wanda ya fi kansa amma bai imani da shi shi ya fi san shi ka duba abin ban mamaki har baiti yake yana baito ta والله لن wallahi إليك yasiru حتى bi dabihim hatta wasada ولقد علمت أن دين محمد خير خير أديان البرية دينا لولا لولا الملامة أو مخاتي سبة لوجدتني سمحا بذاك مدينا والله لن يصلوا إليك بدمجهم إن لينا دريت وفي كنت تتقيبا ga ka su zo su taɓa ka in dai ina da rai hatta wasu da biturabi da dinan haske na yi tulu da turbaya kabari ce yace wallahi na san addinin da ka zo da shi shine addinin da ya fi kowanne gaskiya amma dai wallahi ina jin tsoron yi abin kunya a ce dacci da dani na tsufa ka zo da addini duk yara ke mun ka dubi ta wallahi wannan ba zai sa ni musulunta kuma manzon sama ya ci gaba da damuwa har ranar har karshen rayuwa Abu Talib amma shaidanu na gefen shayatin insu suna gefen su Abu Jahl in annabi sama ya ce masa qul ya am la ilaha illallah sai ya babba ka ce la ilaha illallah kalimatan ta zama wata kalmar da a haƙi biha laka inda Allah yawm al-qiyamah zan kafa hujja da ita a wajen Allah ranar lahira in ce ai babba na ba shi hali sai Abu bani bai kalli annabi sama sai ya kalli su Abu Jahl sa Abu Jahl ya ce ataqabu an millati Abdul Muttalib he he yanzu za ka bar za ka kyala addinin babanka Abdul Muttalib akan ba addinin da ya mutu kenan hadisi yana cin sahih Bukhari karshe ne yace ala millati Abdul Muttalib ala millati Abdul Muttalib ce ya yi ya mutu akan addinin Abdul Muttalib addinin shirka addinin bautar gunki addinin allatu da al'udda da bana addinin human a kai hidayar da tawfiqin kenan to ba a hannun annabi kama da ba shi ya sa manzo ya isar da sako malamai su iyaka abin da za su iya yi na karanta su amma shi da ba a hannun su take wa inna ma alaihi balaku al-imam al-qurtubi yace abinda kawai aka dora ma manzo shine isar da sako in yi wannan shi kenan kuma ya yi annabi sallama ya isar da sakon Allah duka ga baki daya duka ga baki ɗaya. babu wani abu manzon sama a hadisi sahihi ce, ma min ne yuqaddibukum ila ilal jannati illa abshattukum ilayhi babu wani abu wanda komin kankantarsa da zai kusantar da ku zuwa ga aljanna ba sai sai da na nuna muku shi sannan babu wani abu da zai kai kuta ko mun kankanta sa sai muku bayanin wanda ya yi ya tsira wanda ya saba shi ke Allah shi kyauta babban malami a Sheikh Siddiq Hassan Khan a cikin tafsirin sa Fatul Bayan fi maqatil Qur'an yake cewa fa in lam yamtasil idan suka kibi wa lam yuti'u suka yin ba'a fa ma daru illa anfusahum ba su cutar da kowa ba sai kansu wa ma janau illa alaiha sannan ba su yi ma kowa ta'addanci ba kansu suka ma kansu kansu suke ba wanda kai ana masa wa'azi ya yi ka kyale shi ko a duniya ko a lahira zai ga tsirin shi wallahi talla ba wanda ba wanda zai kibin abin da ake faɗa masa na Allah sannan ya tsira ba shi ko a duniya ko a lahira wala usra lahum fi tafriqi ba su da uzuri idan suka yi sakaci suka kibi mun ga wa amma rasulu alaihi salatu wassalam amma manzon Allah tira da amincin Allah ta fita a gare shi faqad fa'ala ma yajibu alaihi ya aikata abin da ya wajaba a kansa wa qama bima amarahu Allah bihi tunda ya tsayi da abin da Allah ya umarce shi dai albala at-tabligh ya isar da sako shi yasa wannan ayar daga cikin dukkan tana lallashi ga masu karantarwa tana lallashi ga du'a masu da'awa masu wa'azi al'amiluna bil ma'ruf wa annahuna 'anil munkar masu umarni da abu da kyau masu ani game da abu mara kyau su dage su tsaya kan su gaji aikin su shine su karanta aikin su su nuna kada su ji tsoron kowa kan su yadda da al'awa kan su yadda da al'ukka kan su bi zaɓɓun awa kan su bi zaɓɓun hujja kan su bi mutanen gari ce su abin da mutanen gari suke so shi za su faɗa musu a'a faɗa abin da Allah ke wanda ya bi ya bi wanda bai yi shi ya san sannan kasu su abin da shugabanni suke so na san zuciya kasi su faɗi gaskiya su kerantar da hikima shiryatar amma shirya na hannun Allah su aikin su isar da sako sun isar shi kenan Allah madaukakin sarki ba zai kama amma in suka boye wani abu wanda wajibi ne to Allah ta'ala zai kama su da tubayyinin nuhulin nan wala ta ne. alƙawarin da Allah ya yi da malamai ke duk wanda Allah ya ba shi ne to Allah mu da mutum gani ya ɗau alƙawari da shi ya sa hannu shi ya sa hannu ya ce zai ita ya sa kada kada rana da daddare kar ka zama kana da lokacin da kayan ilimi kuma ka zama kana da lokacin da ba lokacin fitar da sabon Allah bai amma ba ce ba za ka huta ba jiki da jini ka nemi lokacin hutawa ka nemi lokacin da za ka rufa ma a asiri a rayuwa amma isar da sabon Allah to abin da aka dora mutum kenan kuma da nau'ukan hanyoyin sadar duk wata hanya da ake bi shi yasa malamai mafi yawanci suka ce wa fa'idu da'wati tawqifiyya am aw abin nan kai da'awaci da'wati tawqifiyya amma wa wasa'iluha ijtihadiyya han manufofin da'awa suna nan ba za su canza ba iya mina sawabi suna nan tabbatattu ne dole da awaka ta zama tauhidi dole da awaka ta zama gyaran ibadar mutane dole da awaka ta zama gyaran ɗabi'un mutane ba lokacin da za a zo a ce ƙarya halatta da'awa ta juye a koma a ce yanzu ana da'awa ce ƙarya yanzu ta halatta ba lokacin za a zo a ce zalunci halatta wannan maqasid ne na da'awa ba lokacin da za a zo a ce zuwa wajen boka halatta ba lokacin da za a zo a ce yi ma wani sujada halas ne ba lokacin da za a zo a ce ya an yadda a zagi sahabi Ba maqasid ne waɗannan ba su canzawa amma akwai wada'in hanyoyin isar da awa هي اجتهادية متجددة sannan fi hannuhuna hanyoyin dawa suna canzawa suna canza. ba dole ba ne hanyar da aka bi ta shekara dubu da suka wuce aka yi da'awa ka ce dole sai daidai ana ina yiwuwa ba sai daidai ba mutanen ta suna da intanet suna da whatsapp suna da facebook biyu yanzu wannan nan zai wuce ce duk bid'a ne kai amfani da su wajen isar da sabon Allah alhali iska suna amfani da su wajen isar da sabon Allah ka gani da whatsapp sai mutane su shi da facebook sai mutane su shi kudu ba an juma'a wasila ce daga cikin wasa'il na da'awa sannan ita kanta hudubar da da ake yi can shekaru ba ba irin da ake yanzu ba akwai bambance-bambancen hudubobin mutanen da da hudubobin yanzu yanzu akan yi huduba kamar muhazara kake an lissafo abubuwa na ɗaya na biyu na uku na uku amma da hudubar da ake da kawai dai a rika zubo bayani kamar saukar ruwan sama amma mu yanzu zamaninmu na littafi in ba ka cewa na ɗaya shi mutane sai su gaji na biyu an gama na dai an shiga na biyu sai mutane su suka waɗannan wasa'il ne na da'awa suna nan masu da'awa wajibin su ne su amfani da waɗannan damammakin su amfani da su wajen isar da sakon Allah subhanahu wa ta'ala Allah ta'ala ce kullu yasbil khabir قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا أولي الألباب لعلكم تفلحون الله تعالى يقول لا يستوي الخبيث kace musu abu mara kyau ba zai yi daidai wal tayyibu da mai kyau walau a'jabaka kasratu al-khabith ko da yawan abu mara kyau ya tsorata ka ya birge ka Fattakullaha, duk tsoron Allah ya ulil albabi ya kuma abunta kwakwale la'allakum tuflihun ana fatan za ku samu babbar rabo za ku shiga aljanna wannan aya Allah ta'ala zai ba mu wa'auni. na cewa al'ibratu bil kaifi la bil kammi ka'ida ce wannan usuliyya a wajen malamai al'ibratu bil kaifi lal kammi al'ibratu bil kaifiyyati lal kammiyya abinda ake son ka lura da shi ya abi yake ne kuke ce ma kwaliti da kwanciki ko kwaliki da kwanciki kwanciki tari abu ya zama mai yawa shi nan ko da bai da yawa ko da bai da amfani kan kwanciki toka toka toka a tara toka a tara toka a tara toka a tara toka kamar buhu dubu ɗaya za ta gina kamar aka zo aka hada shi da yashi za ta gina gida kamar guda nawa ko za a yi gudu guda nawa da ita toka ba ku gane ba kuka da ake kona icci daga daga daga daga daga icci ta zama ta zama gawayi daga gawayi kuma ta zama gushi daga gushi ta zama toka wannan dai toka ne in aka hada ta da yashi sai a bulo kamar nawa za ta yi shi da suminti rula zai yi amfani ko ba zai yi ba ba da shi ne alkai dalkan mu ke alkai lalkyam ana son a bamu wannan ka'ida ka'ida ce mai mahimmanci mafi yawancin mutane ba su cika lura da ita ba akwai mutanen da su tari suke so su ga an yawa a abu amma ba ingancin abu ba a inganci ake nema idan tari na da amfani yana da yawa kuma ya zama yana da inganci ga tari mai yawa sannan kuma ga inganci ko ana so al'ummar annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya baka wannan ga tana da falala bilkayiyya tana tana da falala bilkamiyya al'umma annabi kuma Allah ya tashi zaman mai shi yasa sai ya ce ne tazawwadu waludan waluda fa inni mukafirun bikum al'umma yawm al-qiyamah ku yi aure ku hayayya kawai shi ke na ya aure sai an san manufofin yin aure a yi aure a haifi yara a yi tarbiyyar a musu addu'a a tsaya ba bacci ba takaci a tsaya a tarbiyya su zama mutanen kirki annabi sama zai yi alfahari da yawan ya kana gobe kiyama yawa yawa kawai yawa da nagarta yawa da nagarta shi yasa Allah ya ma annabi sama alƙawarin cewa mu ne za mu zama rabin yan aljanna a cikin yan aljanna wanda za su ga aljanna hadisin bukari da wasu malamai mutum dubu za su shiga wuta a cikin mutum dubu da za su shiga wuta dubu tara kai ɗari tara da tasa'in da tara ko haka ne da za ku to su ne daga cikin ya dubu wa maju duk za su ɗaya ne a cikin al'umma a nan sama zai shiga wuta sahabbai da suka annin sama ya fasa musu wannan zai ce Allahu akbar suka yi kafara saboda jin daɗi kaga ne wannan to ne Allah mana da kuke ke ba mu ka'ida yake cewa ka ce musu la yastawi khabith wa tayyib mummunan abu abun banza mara amfani ba zai yi daidai da abu mai amfani ba ba zai yi daidai da amfani ba mai amfani ba ko da mai yawan nan mara kyau ya zama mai yawa ya burge ka wani zubin ya ga tsorata mutum daga tarin jama'a daga tarin inda jama'a ne amma duk tarin ya shi ne tarin kasa ne ba ba zai iya gini ba kage ba yi da amfani Allah ta'ala a wani wajen ya nuna mana muhimmancin kula da alkanmu alkaifu ba alkanmu ba nagarta da yanayin abu ba kawai yawan ba Allah ta'ala ya ce a ra'ad ko anzala min as-sama'i ma anzala min as-sama'i ma fasalat awdiyatun بقدرها فاحتملت فاحتملت فيل زبدا رابيا ومما يوقدون عليه في النار ابتغاء حلية أو متاع زبد مثله كذلك يضرب الله الحق كذلك يضرب الله الحق والباطل كذلك يضرب الله الحق والباطل فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض كذلك يضرب الله الأمثال Allah ya buga mana wani misali mai kama kwakwalwa da zai zama mana ma'auni na tantance abubuwa shi an zana mina sama ima Allah ta'ala yakan saukar da ruwa daga sama ya zuba da yawa fasalat audiyatun bi qadriha sai kaga kwari kwari da kwazazzabu da kwatanni sun cike da ruwa sun ba haka ne ko haka yake faruwa فاحتمل السيل زبدا غاليا sai ka ga wannan ruwan ya zo da tunkuba tunkuba da ti sun san mutanen mu suna da wata dabi'a saboda rashin kula da mahalli ana ganin an fara ruwa sai mutane duk bololin su tattuwa da su ko ba haka mutanen mu suke ba sun ga azzabani tunkuba da ti saboda ruwa ya koro tunkuba haka mai yawa sannan wa mimma yuqiduna alaihi illa sannan abin da ake hurawa na wuta shi ma ibtiga ahiyyati domin neman abin ado in ka kalli zinariya aka ji aka ciro zinariya daga kasa yan kwaranda suka je suka ciro daga kasa in aka baka in baka san zinariya sai ka wurgar kace kace yake amma sai a tashi a wuta shine wannan au mata'in ko kuma dai neman wani abu na amfani shi ma akwai zaba da fitilu shi ma akwai yin wannan dancin da ruwa ke zuwa da shi fa amma jabal fa yadhhabu bi sa'a ya yadribu Allahu al-haqqa wal batil haka Allah yake buga muku misali ku gane abu mai kyau da abun banza ruwa ya sauka daga sama ruwa ya sauka daga sama ya shiga wurare da yawa za ka ga ya taho da kwata ta taho da ruwa da yawa sannan haka zinariya in an fitar da ita daga ƙasa ita ma za ka ganta duk da baki a jikinta amma sai a sa ta da auta wannan dattin da ya rufe zinariya shine albabi sannan wannan tunkubar da ta haɗu da ruwa ita ce albabi amma ruwan shi kan kan shi shine alhaq sannan ita zinariyar da ke ciki ita ce ne alhaq ita ce gaskiya to shine sai Allah mu da kuke suke ce ba amma jabal amma ku ba abun banza fa yadhabu ta, sai tafi a banza sai tafi a banza ko ko wannan dattin da yake zuwa kana diba shi yana da amfani a gona in ya je gona kamata ya kai shara sai kai shara sannan wannan dattin da yake bayan zinariya da za a zo a kawo ma kusurmeti ko kuma masu ce da masu da gol yan abin nan farfaru yan ban yan karfan farfaru a kawo mu duk mutum da ta leka shagon mu ba ma za ta gane shagon zinariya ba ne amma aka wanke aka fitar da dattin shi ne albabi sai a zo a kasa a shago daga nesa sai ka ga yarinya ba shekara ba ko ba ce ai waccan zinariya ce waccan adalba ce fannin ta ne ga amfani to fa amma zabadu fa yadhhabu sa'a abin da yake na banza to in kuba da datti sai tafi a banza wa amma ma yanfa'u an ta fa yamkutu fil ard amma abin da zai amfani mutane ko shi zai tsaya a kasa ruwa sai shiga cikin kasa ya fitar da tsoro wannan zinariya ita za a ɗauka a je a tsida a yi zinariya ne a yi kunna da ita a yi awarware da ita a yi zobe da ita a rika tsidawa da kuɗi mai tsada kun ga yadda abun banza kuma tunkuɓan nan takan fi ruwa yawa wani zubi ko ba haka bane wannan dattin zaka ga ya fi ruwan yawa sannan wannan abin da ya rufe fasfas dinariya ya fi dinariya yawa amma kuma ya fi ta awo shi banza ne a ma'auni kun ga shine wannan to shine Allah madaukakin suke ce kazalika yadribu Allahu al-amsal haka Allah madaukakin sarki yake buga misalai wani daga cikin mawaƙan Laraba tun a zamanin jahiliya ya nuna mana cewa ba yawa ake lura da shi ba nagarta ake lura da shi sun ce samau'al ne samau'al ɗaya daga cikin mawaka ne na larabawa masu hikima ba hude. ana buga misalin sa da buga da rike alkawari samau'al ba hude ne amma ba larabi ba yahudan ba larabi kuma mawaki ne wai ya nemi wata da aure sai ta kishi sai ta ce wai ai dangin su ba su da yawa su ne ga baki da a garin su dangin su ba su da yawa su ne a gidansu shi ne ya mayar mata da martani ya mata rai ya ce tu'ayyuna anna qalilun ajiduna fa qultu laha inna al-kirama qalilun wa ma darrana anna qalilun wa darana katirun wa darun aktharina dalil ce tu'ayyuna wai tana tana aibar da dangin ta ce wai anna qalilun wai ba mu da yawa fa qultu laha inna al-kirama qalilun ce an mutane kirkiyan kadan ne ka ga sauke maka ka'ida ce mutanen kirkiyan kadan ne ce wa ma darrana anna mu wallahi ba mu taba damuwa ba dan ba mu da yawa a kabilan wa jaruna kati wa sannan makwabtan mu wai suna da yawa wanda take kallon su wa jaru na dalilu cikin makwabtan da su kuma kaskantattu ne ba su da amfani tarin ƙasa ne ba amfani to shi shine wannan so daga al-ibratu bil kayfi la bikamli al'ibratu bil kayfi la bikamli kowa ya san wannan a ka'ida a zuciyarsa a kwakwalwarsa ya haddace ta abin da ake lura da shi shine nagarta nagarta ba yawa ba kuma annabi kuma ya nuna mana irin wannan ya nuna mana za mu kai matsayin za a yi lokacin da za mu zama mai al'adadul musha'iyyu al'adadul musha'i an sai ce walakin na kuma guta'un ka guda'i daili za ku zama kamar kuba irin wanda ruwa ke zuwa da ita abokin gaban yanzu yanzu ne me musulmai musulmai musulman Najeriya sun fi yawa ko ba su fi yawa ba kowa ya sani ko ba a yi su sun fi yawa ka a yi su kuma census ma ya nuna idaya ta nuna mun fi yawa sannan in ba a san su mun fi yawa jihar da tafi kowa yawa Legas ana lissafi musulman Legas su ne kusan kashi 85 a Legas a cikin mazauna Legas Kano ko ba magana ta ake Kano kashi casa'in da tara da Togo casa'in da tara musulmai ne. Baladul Islami. Kaduna musulmai su suka fi yawa. Borno musulmai su suka fi yawa. Yobe Zamfara ɗari bisa ɗari. Zamfara ɗari bisa ɗari. Allah guda nawa ne a Zamfara. Katsina musulmai suka fi yawa. Ka je kudu za ka sha mamaki Ɓangaren yarbawa ka je ka ga musulmai ka ga musulmai din da kan musulmai ne na je oshin bara na je wani conference din musulmai ne oshin state to ka gani to amma me yasa muka zama mun kai matsayin al'adadu hujai al'adadu kasratul ga mu da yawa amma ba mu iya komai a matakin duniya suna lissafi sun ce wai addinin budda wai shi ne yawa ko ba shi suke ka shi ne na ɗaya ba wai addinin budda shi ne saboda yan indiya yan china da yawa duk addinin shi ne suke yi masu sa wannan jan banzan jan banzan yadin to su to musulmai mu nawa ne a lissafin da suke sun ce musulman duniya mu biliyan ɗaya ne da dubu shida kaga da miliyan ɗari shida kenan ko haka suke buga lissafi to biliyan ɗaya biliyan ɗaya da dubu shida amma me nake iya yi kaga kattara alkattara fil bisa'i kuma irin wannan tunkuba a hanci hancin cutar da yan mu muna kallo ba abin da za mu yi yanzu kana kallon talabijin dai akwai tashar da awa ashirin da hudu ba abin da take nunawa sai yadda ake cin mutuncin musulmai a duniya amma me za ka kalla me za ka yi yara in muka zo na zuwa aka kunna wannan tasha ana kallo sai su rika tambaya ta ce wannan me suka yi su ga an yanka wancan an kashe wancan wancan ya balle su kun gani sai ku ce Allah ka raba mu da yaki Allah ka taimaki musulmai a duk inda suke kawai abin da za mu rika cewa ke tasha ashirin awa ashirin da ba abin da ake gani ne yadda ake kasakace da musulmai Iraki ba daɗi Yemen ba daɗi Siriya ba daɗi ka koma dangane da shi musulmai wahala suke sha kasan musulmai ta amma ko musulman ba wani ba su abin yau a ce an yanke ma wani babban malamin hukuncin kisa dangane da shi abin da ake ke burma me ake a burma ana kallo filistin da daɗi a filistin musulmai suna jin daɗi a filistin wannan juma'a wai an ba su dama musulmai an ba su dama sun yi juma'a an samu mutane dubu ɗari biyu da hamsin sun zo cikin sallah a masallacin kudu suna ta jin daɗi saboda tsinannan Allah abna'ul kiradati wal khanazir yahudawa in suka ga dama kawai sai su sa ya ce yau ba wanda zai je juma'a duk wanda ya riga shiga masallacin kamar da asuba shi shikenan kamar karfe goma safe sai zo sai su sa get sa sojoji da yan sanda a ce sun isa kada wanda ya shiga wannan juma'a da aka yi da farko ta Ramadan an samu adadin mutanen da suka je masallacin kudu suka yi sallah sun kai su ɗari biyu da shi ne ake ta magana a rediyo a talabijin to halin da musulmai suke ciki kaga ashe ba yawa ake nema ba me ake nema nagarta in yawa na da nagarta ana so kalli wannan ka'ida idan yawa na da nagarta ana so amma yawa mara amfani yawa kawai ga shi dan shirme shi yasa hatta shekaru ai ba fata ake ta kafuwa na shekaru ba a'a ne kai a cikin shekarunka rubba umrin kasuwar amadu wa tasa'at amdadu akwai shekarun da za ka gansu yan kaɗan ne amma kuma me abubuwan da aka yi a cikin su masu yawa akwai wanda ya shekara arba'in ya wanda da shekara ɗari da ashirin amfani a duniya akwai wanda ya shekara sha biyar ba ashirin ashirin akwai cikin sabon manzon wanda su. sabon manzon abu da attabu ne shekarun shi nawa shekarun shi sha hudu manzon sama ya naɗa shi gwamnan makka kuma mashi amirul hajji ya yi amirul hajji a shekara ta takwas lokacin da aka yi fatu maka shekara ta aka naɗa shi ya zama gwamnan musulmai bayan kasancewa shi gwamna kuma sannan aka farlanta aikin hajji a shekara ya zama shi ne amirul hajji kun ga wannan abin da ake nuna ke al-imamu tabari rahmatullahi alaihi yake cewa la ya'tadilu ar-radi'u wal jayyid abu mara kyau da mai kyau ba za su zama ɗaya abin da Allah yake karantar da mu ke wasalihu wasalihu abu na gari da lalatacce ba za su zama ɗaya ba wal muti wal asi ga Allah da mai tabo ba za su zama ɗaya ba kun ga ba za su zama ɗaya ba la ya'tadiru al asi wal muti lillahi inda da mai da ma Allah da'a da ma Allah tabo ba za su zama ɗaya ba a wajen Allah ba ɗaya suke ba walau ka tuwa ahlul ma'asi ko da masu saban sun yawa kamar halin da ake ciki a yau ba za su zama ɗaya ba shi yasa kai ma kada ka ga yawan masu sabo su ja ka if you can't beat them join them ko in lam tuqatilhum in lam tuhajimhum fa kun ma'ahum in ka kasa dige su to zama tare da su a ai in lam tuhajimhum fa hajiru ka'ida kenan ita ce ta daidai in ka kasa dige su ka kasa dawowa da su daidai to guje musu har jaka. ja ka ita ce ka'ida so da kada yawan masu saban Allah ya tsorata ka kada ya tsorata ka fa ajibta min kasratihim balle haka ya mamaki kace ka ai suke da yawa saboda haka suke kan gaskiya a'a ba yawa ake kallo a ce suwa na suna kan gaskiya ba a'a ne suke dauke da shi na gaskiya li'anna ahla ta'ati Allah hum al-muflihun domin masu da'a ga Allah masu ma Allah biyayya su ne wanda za su samu babban rabo alfa'i su ne kuma su samu rabon aljanna bi sawabillahi yawmal qiyamati domin za su samu ladan Allah ranar gobe kiyama wa in kallu ko da ɗan kaɗan ne shi za a hadisin hadisin abin nan mutum dubu saba'in da za su shiga aljanna bi ghairi hisabin wala iqab mutum dubu saba'in za su shiga aljanna Allah ba zai musu hisabi ko ba za a musu azaba ba annabi sama ya ce يأتي نبي ومعه أحد النبي زيزو mutum ɗaya bi shi tsawon da a wadda ya mutum ɗaya bi shi wa ya ci nabiyyun wa ma'ahu rajulani wani annabin zai zo mutum biyu kawai suka bi wa ya ci nabiyyun ma'ahu arrahab wani annabin zai zo kuma a tare da shi akwai mutanen da ba ce goma ba yace muna tsaye da mala'ika سوى إبغ فعل سواب عظيم في أقنونا من وصول تعليم سيوا سينة وملائكة الأمة تاني شاليس أمتك إنما هم قوم موسى موسى أنا النبي موسى شاما قد ذاك جناك شان سي مش الأمة سي جنس ريوا سنتنا النبي موسى يوا تقى الأمة كان وفيهم سبعون ألف رجل يدخلون الجنة بغير حساب ولا إقابل a cikin sa akwai mutane dubu saba'in za su ga aljanna ba a tsabi ba a dama manzo sama da ya kawo nan sai tashi ya shiga gida sai ya basu sahabbai su tattauna sai wannan su ce ai su ne waɗanda alladina wulidu fil islam su ne waɗanda aka haifa a musulunci kaza kowa ya faɗa nashi manzo sama ya dawo sai suka ce ai ga tattaunawa da suka yi sai mutum ya ce duk ba haka bane kuma alladina la yastafu wala yafshawu wala yatayyaru wa ala rabbihim yatawakkalun su ne waɗanda ba su neman a musu rufiya ba su neman a musu tawaye in ba su da lafiya ba su cewa wani ya musu amma su suna yi da kansu sannan su ne wanda ba sa yin lalas lalas a sa karfi a jikin a lalama mutum a wajen ciwonsa sannan su ne waɗanda ba su canfi ga Allah kawai suke dogara in ka ga duk wannan yana ciki so da ka masu da'a su ne za su ko mun kankanta su duna ahli ma'siyati banda masu sabo wa inna ahla ma'asihum al-akhtabun al-kha'ibun wa in kafu sannan masu saban Allah su ne tafafu ƴan wuta ko mun yawan ko mun yawan tafafu da za a zuba su to da kada hutun zamani ta ga shedanu sun fi yawa su bi a mataki kike na dattawa a mataki kike na matasan dattawa a mataki kike na matasa kada yawan masu sabon Allah ya tsorata ka sannan shi kanki sabon Allah kai ya tsorata ka ka zama kana da kana da annazratul mutafa'ila ka zama tunaninka ne na mata mai kyau cewa al'ummar nan da izinin Allah za ta gyaru za a kai lokacin da insha Allah mutane za su zama mutanen kirki daidai ga kun ga wannan shine abin lura so daga Allah yana jawo hankalinmu akan mu zama muna da ma'auni cewa ba da mun ga abu da yawa ba shi ke zai ce shine gaskiya ko shine mai kyau a'a yi an bincika an tantance an ga nagartarsa an tabbatar da abin arziki ne to daga nan sai a masa hukunci cewa ya halatta a bishi ko bai halatta a bishi ba ko ya halatta a yi ko bai halatta a yi ba ko ya halatta a kasance tare da masu ko bai halatta a kasance tare da su ba Allah ya gadar da mu Allah ya ƙara mana fahimta a cikin addini mai tambaya ya ce don Allah malam ka yi mini bayani dangane da abin da ya shafi gaisuwa da iyaye shin wai dole ne yayin gai su shi an yi wannan da so din kuma menene hukuncin da so ɗin ina yi tsohon bayani ne ban jin kamar na da ba mu da wannan matsala a Zariya. da so ba tsohon bayani ne yana cin abin da malamanmu na bakwai-bakwai na izana Allah ya saka musu da alkhairi suka yi ta faɗa a kan suka yi wa'azi a kan kuma aka ci nasara Ina cin abin da aka ci nasara a kan ba wanda ya ce sai ka ku sama wani a cikin abin nan wajen gaisuwa babu hukusu a cikin musulunci shi a shabu usman ibn fudi wa rahmatullahi alaihi a cikin ihya usunnati ihmadul bid'a cewa ma yi mujarrad min ina'i birra'ati inda tahiyyati haram irin dan abun nan da lauyoyi suke su dan yi haka su gaida alƙadi yace shi kanshi haramun to ina da kuma mutum ya amfani da gwiwoyi ya durkusa amma ba ana nufin cewa babanka yana zaune kai kuma kawai ka miƙe a tsaye sannan ina kwana baba ta wannan hauka ce ta yana zaune kai ma zauna cikin ladabi ka tankwashe kafa ku gaisa amma ba an ce ba ba ba ba ba ba ba ba kuma shi ke sai ka zo ka masa ko ka masa sujada ba ba amfani da waɗannan gaɓoɓi wajen gaisuwa ga wani annabi sallama ya hana hadisin al-imamu tirmidhi lokacin da wasu jama'a suka zo suka musulunta suna zuwa sai suka ji kusa suna gaida manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce su ne yace law kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartu al-mar'ata an tasjuda li zawjiha da zan umarci wani ya durkusa idan zai gai da wani da sai in ce ma mace in za ta gai da mijinta ta durkusa ta gaishe shi law harkum tina'in bin tina'in indan nuhati ko ban yi ba ba zan yi ba da zan yi to to yayi to da ba iyaye su wanda suke da wannan tunanin su cire ma kansu tunani ba shi bane yana iya maka wannan da kusan kuma zai koma ya ce maka ne dattin hula to ina biyayya ciki me amfanin wannan da kusan banzan da ya maka ya je yana ce maka mai dattin hula ko yana ce maka baba, fafa ko kuma yana ce maka ne gadi ko kuma yana cewa giwa ta ki ta faɗi hanyar. ko da ba mu darbi ma ba mu hau jikinta mai rawa haka suke cewa kuma ka ce ta ya gaskata maka ka jawo 'ya'yanka a jiki da ɗalibai da ɗalibanka da ‘ya'yanka su ake ka jawo su a jiki har ka zama wani mutum da za a riƙa jin ana jin tsoron shi kamar zaki a ka zama mai sauƙin hali amma wanda ko bai zama mai sakwa-sakwa saukin hali da ban kwasa da ba saukin hali lokacin da ya kamata a yi sassauci ce ke sassauci lokacin da kuma aka yi tsanani manzan Allah su salama shi ne wanda ke wasa da yara ya ga yaro na wasa da shi ya hana a kwaci tsuntsu da ran shi yaro ya je kamo tsuntsu ya wasa da shi halas ne mazan sama ya halatta ya ma zo yana zuga shi wata ranar da ya mutu ya zo ya masa ta'aziyya yana ya aba umai ma fa'ala min rai sannan shi ne ya ga wani yaro a gidansa yana cin abinci da hagu ya hana shi kaga kowanne da wajensa kenan ya ce ya guda musammin laha wa kulli yamini ko kullum ma yamini umar ibn adi salama agola ne a gidan annabi sama dan matarsa ummu salam ya ganshi yana cin abinci da hagu kuma ya ganshi yana cin abinci bai cin gabansa bai ce bismillah ba ya ce masa ya bashi umarni kuma ya tsaya ya kama hannunsa ma ya dawo da shi ya hana shi ci da hannun da abu, ya ba shi ya sa hannun shi hannun dama haka ake tarbiyya mun gane amma wai da kusu ka shirya ku za maka babu wata hikima a ciki yana iya maka da kusan ajin kusan kuma ya ma gwado kuma ana nana na wata rana sai idan ya haɗu sai idan ka ya haɗu da harshen nashi ya yi gwadon ka gan shi to me fa'ida da kusan da ya ma sai yin wannan abubuwan da ba shari'a ta ce a yi su don aka yi su za a ga kawai shirme suke jawo malam idan na yi sallar tarawihi sai ban tsaya aka yi wuturi da ni ba na iya yin nafila cikin dare sannan in cika da wuturi, wato a sha ɗaya ko sha uku ka tsaya a cika sallah da kai annabi sama a hadisi sahihi ya tabbatar da cewa in ka tsaya aka gama sallah da kai za a baka ladan kayan kiyamun laili gaba kila to me yasa za ka ce ba a gama ba ne bai sallame ka ba ka tafi ka tsaya ƙara ta sallah da mun gane iyaka idan ka tashi da daddare bayan ka gama da wancan sai ga kana da nishadi ibnu umar a asarin al-muwatta na al-imamu malik kaga kana da karsashi da daddare akwai mas'alatu naqdil witr sayyiduna abdullahi ibn umar radiyallahu anhu yana bada fatawa cewa ya halatta in ka tashi da daddare ka riga kai wujarinka a farkon dare sai ka tashi da daddare kuma kai kana da nishaɗi kana da karsashi a cikin kana son ka ƙara wata sallah yace sai ka warware wancan wuce sai a za ka warware shi sai yi wata raka'a ɗaya sai ka zauna sai ka kai dayya ka sallame sannan ka ƙara da ko inda za ka ƙara da ƙarshe kuma ka zo kai wujarinka in ka ga wanda fahimta ta maka ka ɗauka malam dan Allah a jawo hankalin iyayen da suke sakaci yaran su na shaye-shaye tare-tare waƙara da kuma zuwa kallon ramadan club cop suna lalata 'ya'yan fita to waɗanda abubuwan ai dai abin da ake kenan wannan wanda ya zo wannan karatu yake zuwa irin waɗannan karatu ba zai je na aikata irin waɗannan abubuwan yanzu ɗazu yara su ce ma ai mabiyancin yara ce ba su sallah sallah ishayi wai akwai wani wasan ƙwallon kafa da aka nuna sai na tuno sai na ce na ga wani ya turo ta wasa na ga ya turo wani ko UCL against Tarawih haka ne ko sunan abin ne UCL ne ko taimake ni mana kun sani to ne UCL ni ban sani ba haka yana jin haka kamar na karanta to ne wannan waɗannan mutanen makiyan mu wallahi ba za su mu zauna lafiya a duniya wahala take ba kuma muna ji musu ni abin da ke ban mamaki ke na sha faɗin wannan magana yanzu musulmi zai da hankalin da yanzu zai ka zai ka kafaran duniyar nan yana kallon abin da ake musulmai yan uwansa shi ma yana ganin abin da ake ma yan kusa kusa da shi yanzu kai in ka zo ka bincika me ya faru a boko haram ɗin nan za ka iya gamawa turawa ba su da hannu kashi sittin a cikin a cikin ɗari turawa da kake ganin su waɗannan la'anannun Allah amma su ne masoyanka su kirkiro maka abu su kawo maka wasu kake sha'awa yana bani mamaki kuma ya'ya iyaye wasu suna da sakaci da yawa duk da ran nan a talabijin ana wani shiri can kwanakin baya a wata tasha daga cikin tashoshin da ake da su na addini na Hausa ana fira da suna magana kan sharrin kwallon kafan nan wata mata ta bugo waya daga wata jiha babban mace ce daga jin tana da matsayi ce wallahi wallahi ta kulla ta ma hana ƴaƴan gabaki ɗaya yanzu ba talabijin ki dai a gida ba talabijin ki dai a gida amma yanzu maganar da ake ciki da take bugo wayan nan dan ana shirin ne kai tsaye ce yanzu ɗanta ɗaya tana neman shi ga malamin da zai musu hadda ya zo amma ba a gan shi ba karfe tara da wani abu na dare to shine mai gabatar da shirin ya santa sai ke cewa hajiya ina mai gadi ina masu gadi da ce wallahi mai gadi ba ce bai san hanyar da yi amma dai yanzu gashi na aika a je a nemo shi a makwabta ce mu mun hana yi amma makwabta ba za su hana kaga shi ne wannan Ga shi an zo za a musu hadda ai daga jin wanda aka zo a musu hadda a gida kamar waɗanda 'ya'ya ne waɗanda akwai cokalin bala a bakin su ko su za a musu hadda a gidansu ce malamin hadda ya zo ba ta sai ya gudu ya je kallon kwallo kaga shi ne wannan to da ka iyaye akwai wajibi a kansu ni ina fada ina cewa tsakani da Allah tabbas a cikin matsalolin tarbiyya da ake da su to iyaye mu suna da kashi saba'in gaskiya ku yadda duk mai yadda mu ne kashi saba'in namu ne Kuma akwai sauran to talatin din sai ka karka sama kowa ka ba gwamnati nata domin gwamnati za ta zo gidanka ne ta fitar da maka wanda ma ruwa ba ka samu ba ruwa ba wuta to shine kuma sai ka tsaya ka ce zai gidanka ita za ta maka wanda bai kamata ba to da kado Allah iyaye ana ƙara jawo hankalinmu da baki ɗaya mu fahimci nauyin da Allah ta'ala ya dora mana na haihuwar 'ya'yan nan da kula da su in muka haife su wajibi ne mu kula da su Allah madaukakin sarki ya ba mu ikon sauke wannan nauyi shirye na mana da zuriyar mu ya kawar da fata a cikin mu da lalacewa Allah shirye ta da matasan mu da matan mu Allah madaukakin sarki ka sa rahma a cikin zuciyar mu da adalci shugabannin mu Allah ka musu jagoranci shugaban kasa ga baki ɗaya Allah ka ba shi lafiya Allah ka dawo da shi gida lafiya Allah ka taimake shi Allah ka zaunar da kasar nan lafiya duk wasu fitinu da ake hange-hange za su iya faruwa da wanda suke nufin kasar nan da sharri Allah mana sarki ka kawar mana sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullah